To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurare na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulin Aminin. a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da dan uwa da kuke ganin hotonsa mai suna Abdulaziz shine wanda kuke ganin hotonsa wai duniya gaskiya in Allah bai kashe ka ba gaskiya bai kare rayuwanka ba in baka mutu ba Allah bai kare rayuwanka ba dan wannan da kuke ganin hotonsa mai suna Abdulaziz hotonsa kenan da kuke gani gaskiya uh, maganansa yana da uh, ban tausayi sosai mu mai suna dan Allah a taimaka mini sunan programun sunan da muka bawa wannan program kenan dan Allah a taimaka mini bawan Allah nan within short short while in kaga hotonsa kan da yake da da aka turo mini gaskiya na yi mamaki na yi mamaki sosai allah na iya sake rayuwanka ko ya kake da gadara kake da ganin kai kake da allah na iya sake rayuwanka wallahi cikin minti kaɗan cikin minti kaɗan shi kaga allah ya sake rayuwanka wannan bawan Allah da nuna muku hotonsa da kuka gan shi da kuke ganin shi yan tiktok yan facebook da kuke ganin shi haka kun gan shi ne kun ga wannan bawan Allah to ku duba kan da wannan bawan Allah yake a da kwana-kwanan nan fa ba ma ku duba kan da bawan Allah nan yake shi wannan bawan Allah ku duba hotonsa fa shi ya sake ya zama shi ya sake hotonsa fa kenan fa wannan yaro shi ke ga wannan shi ya sake Allah ya sake shi ya komo haka shi wannan shi ya zama haka shi ne guda-gudan wannan haka to amma kamin ja ku dai barin ja ku dai da nisa ba uh, abdulaziz salamu alaikum kaman ba ka iya magana masu don Allah ka yi kokari ka daga muryanka saboda jama'a a ji ka da kyau Ah, saboda abun da ke damunka ya sa yau na ajiye programin da ya kamata mu yi da malami ah, naka na da very important ga ajiya binta kan layi insha Allahu na bari ta kira kama mun kare program <sighs> amma bari mu ji rayuwanka me ya faru Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ana jin ka me ya faru ka koma haka wa alaika salam muna jin ka gaya mana me ya faru ka koma haka duba kan da kake a da ni na ji amma na ji kaɗan a ciki gaskiya na ji tsoro ga kan da kake a da amma sakiya kan da kake a dan wannan da kuma ciwon da ya kama ka koma hakan watanni nawa kenan abu ne na yau tsawon shekara uku kenan da wasanni ina cikin wangare shekara hudu just shekara hudu shekara hudu ga kan da kake bayan shekara hudu ka zama ka kuma ka kuma zama haka kenan bayan shekara uku kawai eh shekara hudu kawai ka zama haka gaskiya ne wannan me ya faru wato abin ya fara mani da kaman kyafsi ne irin wannan abin da ke fito ma mutum a fata fari fari haka ok ya fara maka kaman kyafsi ko eh daga hannu ya fara fito min ya tsana kusa da kumba haka eh to sai ya zo nan wurin gefen idona a hoton nan na nuna maka ai nan wurin gefen idona ma ya fito eh ga hoton idonka da ka gwada muna gashi nan muna gani to a lokacin ina ta kokarin zuwa bin maganin kyafsi a nan cikin ke hospital ina ɗauka shi ne na ɗauka lokuta da yana treatment da in na yi na kwana biyu in ji kamar na ɗan samun matsalan kuɗi sai abin ya exposing fiye da da. In ka ce matsalan kuɗi kuɗi kamar nawa aka aka aka aka nema sannan wannan ciwo ya kai ga haka tare da kai. Ka ce matsalan kuɗi shi ce kuɗi nawa aka nema ba samu ba wannan ciwo ya ja ka haka. A'a kafin a ba ka gaya ba ya hakuri ka manta kaman ka gaya mini ni ka fara gaya mini baka ai ban yadda ka gaya mini duka ba yanzu kana magana da jama'a duniya kuma abin da ka nema kenan ko ba haka ba shi za shi na roke malamin da zamu yi program da shi a yau na ce mai ya dakata saboda mun samu wanda bai da lafiya da gari shi yasa yanzu ka gaya ma duniya ka bar cewa ka gaya mini gaya wa duniya abin da ka nema ki ga mu ga abin da za yi maka insha Allah a lokacin da na fara yin treatment na shi kyafsin gina ga kyafsi ne to da yake lokacin ina ina kabu kabu ne wannan shagon da ka ga hoton shi a cikin shago na yin dan uwana a lokacin da ya zo ya samu karyar arziki sai na koma kabu kabu ina haran mashin in taɓa kalashi na dawo abin da na dan samu in je asibiti da safiya ga nake to duk lokacin da na dan samu short time da ban je ba aiki to yana da lalura ya hana ni mashin kwana biyu to sai abin ya mani exposing sosai fiye da da mm. to daga baya sai mutane suke ta magana kamar wanga ba kyafsi ba ne ciwon kuturta yanzu zai kama mutum yana yin haka daga kyafsi yake farawa wai ciwon kuturta kuturta eh yanzu zai kama mutum wai daga kyafsi yake farawa irin haka eh yanzu mutane dai yanayin da ake ta ganin jikin nawa na canza ah. to sai na tafi asibitin kutare a lokacin sai suka gwada ni duk gwajin da suke yi wa mai kuturta suna ganewa da suka gama sai doktan ya ce mani ba kuturta ba ne ke damuna amma dai mu je a yi mani test na jini na je aka yi test na jini suka yi dar sai shi yake gaya mani high level of typhoid da malaria da kuma deworm tsutsan ciki ne a lokacin ke damuna so suka dai bani magunguna na cigaba da karba so so long haka ba wani improvement a kan skin din sai aka tura ni nan suka wani missionary hospital a nan local government din Niger ana kiran local government din Munya so da na je wurin su ma suka duba ni a kai min general test a da samfin din suka gaya mu amma su sun ce a da sanyi dan jikina na kai sanyi na kawo haka so suka ba ni magunguna na ci gaba da zuwa dai every week zan yi kokari in bubbuga aiki dai in samu dubu biyar in tara in je asibiti ok kowane kowane sati every week kana zuwa da kana kana tara dubu biyar ka je asibiti da shi kudin da ke isan ka kenan kowane sati wannan lokacin abin da nake yi kenan lokacin ina masa kaina saboda lafiya na farko dai ta kayan komai Ok. da abin da na samu dai sai in tara sati dai abin da nake tarawa dubu biyar in je asibiti karɓo magani in dawo to da wata nurse a wurin ta ga yanayin kokarin da nake barin mina in zo har nan dan cikin ƙauye ne ba asibitin yake sai ta ce mani in yi kokari in je can asibitin bidda da ake kiran shi fmc in ga dermatology doctor that is uh, likitan fata kenan okay. sai na dawo na yi kokari dai sati biyu haka na dan tara kuɗi ya kai ni dubu bakwai saboda lokacin ana zuwa bidda naira dubu ɗaya ne ok shekata shekata sati biyu shekata tara dubu bakwai eh. ok na tara dubu bakwai sai na je na zuwa na yanka kati na shiga dai na ga likita ina shiga na zauna sai na fara mai bayani sai ce in dakata sai ya fara min tambayoyi yana min tambayoyi yana min tambayoyi ina ba shi hansari duk mai tambayoyin da ya mani abubuwan da nake ji ne a ciki to sai ya ce min gaskiya vitiligo ba ke damuna wai ne wai wani ciwo ke damun ka wai sunan ciwon vitiligo a yan kuri tsaya barin kare 25 yana aiki ni ne second person da ya fara experience na cikin wanga yanayi na farko ya ce min wata mata ne a Kano ni ne na biyu to a take a lokacin sai kira other doctors din da suke wuri ce su zo saboda irin wanga kes na abu ne mai dadewa kafin a samu suka taru dai a kaina su dinga tattambayan su dai suna ba da ansa ya dai dinga practicing abubuwa dai don su fahimta su sai ya sa aka rubuta mun test guda shida a lokacin ce to da ke damuna shi nan amma dai yanzu yana so in je in yi test guda shida in yi in zo mashi sai na ce to tashi ina da wata yar uwa a wurin na kwana sai washe gari sai na dawo na mina na dawo sai na je nan general hospital din mu direct sai na tambaya nawa ne test din a lokacin suka ce su guda biyu za su iya yi mani sauran kuma sai na je abuja an gaba ɗayan sun lissafin kuɗin 49,700 zai kama 49,700 eh, naira ya a lokacin Okay. bayan kuma sai hana ni kwata-kwata in shiga rana da na je kamin in dawo din ya gaya mani in daina shiga rana cause gaskiya in na shiga rana ban iya bacci kai eh, kai zai ta damu na, kai zai ta damu na. damuna mm. inda na susa abin sai ya fita ah, duk inda ka susa a jikinka she fata ya fita sai fata ya yi wannan color ɗin da kake gani kuma inda ka susa duka shekalan ya fita okay kuma in naji ciwo haka ba zai warke ya zo wani normal fata ba sai dai ya yi wannan farin mm to da naje sai suka ce mani 49,700 sai na karɓa katin na dawa gida wasu bayani gashi gashi abin da ke faruwa ga yadda na kai da can asibiti daga nan dai muka fara buga bugan da za mu ta yi to an hana ni fita aiki ba zan shiga rana ba dole kuma rana nake samun ai kudin da nake nema wayyo wayyo kanne arziki da yan uwa dai haka muka ta bubbugawa ya dauke mu wata uku kai ne kai ne ake neman 49000 a yi maka jinya eh. kai ne kuma dokta ya hana ka fita rana kuma eh. kai ne kuma cikin rana kake samun kuɗi ka tara lalle akwai wuya wuri she aka ka tara ka samu wannan 49000 naira wallahi yan uwa da abokan arziki ne muka tabbugawa dai wannan mai dubu ɗaya mai ɗari biyar mai dubu biyu sai da muka ɗauka wata uku kafin mu tara wannan wata uku sannan aka tara 49000 wata uku saboda tun july ne ina magana ban samu na ma koma attempt na test din nan ba sai november first week Allahu akbar so da na koma bayan haɗa kuɗin nan da niyan mu je in ji nawa ne tas yanzu zan yi tunda muna da kuɗi sai kuma muka ji abin yayi tafi up to 94,000 abinda muka zo lokacin an ce 49 kame ya hakuri ya hakuri ina bibiyan ka sannu sannu kamin ka tara wannan 49,000 wata uku da ka koma asibiti ka ce musu ka samu wannan 49,000 shi yanzu za ka ce maka abin ai kuɗin ya hau ya koma 90 nawa 49,000 ma kamin a tara ya kai wata uku ah, yanzu da kaje she asibitin kuma ce maka ai kudin ya hau she dai 94,000 yes saboda su duma ne za su iya mun aure ah. da fitsari sauran sai na je abuja ne ma suna da contact direct da suke tambayar lab din auren nawa ne test kaza sai a gaya musu to abin da ya faru kenan bayan sun faɗi mani haka sai na dawo gida ce to gashi gashi fa kudin nan ya kuma na je ga abin da ya faru to ta ina za fara wancan ma wata uku muka yi haka yin hada balanta na yanzu ana neman kuma kusa da haka a kai shawara ne bai kamata a bar ni haka ba tunda kullum jikin kuma ƙara wasu yake mani ka fara da amfani da kudin mu je wannan gargajiya mu je nan a yi mu nan a yi da dai na fara amfani da magani kwana biyu kuɗi ya ƙare babu sai kuma magani jiki ya taso mu fiye da yadda ya da very worst to haka dai na ta hama na wasu lokuta na dai ta har zuwa 2021 ɗin ga da muka bari sai allah ya damu da wani ya ce akwai wani malam abu a kano yi ƙoƙarin mu je daga jikina ta kara dai bubuga kan ruwa da dai abokan arziki ka haɗa kuɗi muka je muka je ga jikina na mashi bayani duka ya ce to kama ba shi dubu talatin da biyar a lokacin ka kira gida muka gaya masu dan kano din ma da muka je ba mu san kowa ba ba mu da wani wanda dan uwa ne haka ko wani danki sai dai kawai mun kama hotel mun kira gida musu bayani aka ne bubuga abin za a yi da kudin da ke kasa aka turo mana kudi muka biya da kudin motar da za mu dawo zo akwai kuma kayan magunguna bayan mu an so magani su habbata sauda su man zaitun su hulba su man kwakwa duk ga su nan su dabino har da kwan kaza dai da ake yawa da magunguna da su su kawai su ma suna watan ina 15,000 wani lokaci 13 in mun je mun dawo to mun samu shiga na biyu na ga yanayin da ake wahala in mun dawo magani ya kare sai an samu kusan wata ɗaya wani lokaci wata biyu kafin ma mu iya mu koma to zuwan mu da za mu yi na uku sai na same shi kuma ya fi hali Allah to Allah ka ja ka ja halin da muke ciki kudin mota kudin kwana da kudin abinci da kudin keke na fef da muke shiga zirga zirga zuwa wurin ka da zuwa wurin kwanan sannan mu koma gida sannan mu siya kuma kayan maganin da za mu haɗa don Allah inda akwai wani hanya mai sauki ya taimaka mana. Ayyo? Sai an bubbuga ake samun kuɗin. sai ce mani to shi ya tausaya mani ne yasa yake ma bani magani mai tsayi lokaci wata haka da duk sati sati yake sa a dawo yanzu na zuwa ba na, na, na fahimce ka mu aje wannan story ya tun abin da ya kawo wannan abu duka wato da asibiti da sun yi maka jinya inda an samu wannan 94,000 nan kenan ko to da yake ba ku samu wannan 94,000 nan ba shi yasa she wannan 49000 da ka ajiye shi aka nuna muku wani malami wato yanzu jinyar asibiti ya koma gidan malami ke shi aka nuna muku gidan wani malami daga Kano wannan malami ya muku jinya da kuka je wurin wannan malami shi ce ku kawo 30000 ko eh shi malami ya ce ku kawo 30000 muna jin ka she malami ya ce ku kawo 30000 ko kana ji na 35000 shi sa she ka doki wannan 35000 aka bayar a yi jinya amma kuma duk da shi she jikinka kara ciwo yake ta yi ka zama haka wato da an samu an yi jinyan da akwai Allah ya rufa muna asiri duniya da lahira Allah Allah ya rufa muna asiri duniya da lahira jama'a masu kallon mu don Allah don annabi wannan bawan Allah kun ga account number mun saka sama don Allah wanda ke da 1000 dubu goma dubu biyar don Allah ku bar mu saka a yi jinyan wannan bawan Allah domin abin da yasa nake magana wannan 94,000 nan wallahi kai da kake kallo mu wala Allah kudin da zaka sai abinci ka ci kawai ma kenan wala Allah kudin da zaka dauki kai ma wani sadaka ka ba wani ma kyauta kenan to amma shaka duba wani yana neman ya yi jinyan kansa kamin ya tara eh, nawa eh, eh, 39,000 49,000 washe da kai shi wata uku shi ba shi kada ba shi da iyalansa gaba daya in ya ce iyalansa da abokai da kowa kamin a tara shi da kai wata uku ka san kaman uh, abdulsalam boza san da zuwa wala duniyan nan kowane yanayi zaka samu kanka ciki wallahi ka gode wa Allah gaskiya na tausaya wa wannan bawa Allah su shi sa da za mu yi karatu da malami yau na roki malam na ba wa malamin ankuri dan Allah ya hakuri na tausaya wa wannan bawan Allah mu aje duk abin da muke yi ga account number mun saka in kuna kallo account number shi ke saman nan dan Allah dan annabi mu yi ka duba wai in Allah bai kashe ka ba in Allah bai kashe ka ba baka mutu ba Allah bai kare rayuwanka ba under four years kawai within four years shekara hudu kawai wannan bawan Allah duba kan da yake da ku duba ku duba kan da yake a da kan da wannan bawan Allah yake a da kan da yake a da within within four years kawai shekara hudu kawai within four years shekara hudu duba kan da Allah ya mayar da shi dubakan da ciwo dubakan da Allah ya mayar da wannan bawa Allah shekara hudu kawai dan Allah dan annabi ga account number da muka saka a sannan ka turo min da wani receipt ita receipt din nan me receipt din me kenan eh, receipt din da muka zo muka gani na karshen nan da na ma bayani eh amma ina gani the best thing the best thing in dai jama'a za duba a taimaka maka anan ka koma asibiti na farko inda aka ce ka je ka yi lab ka yi check up ka koma wannan asibiti na malamai eh, yana ana jinya mun sani yana da kyau mun sani yana da kyau ba mu rena wannan ba amma ka koma asibiti ka koma asibiti na da can saboda oyo ina zuwa ga ina zuwa ga yan TikTok yan TikTok na tambayan ina zuwa minti daya yan TikTok na tambayan na tambayan a account number din bari kuma in sake rubutu ba su gani ba gaskiya bawan Allah na ga Dr. Nafisa tana kira na shi sa sauka zan kira ka da wani layi daban kaji Eh, jama'a don Allah da bi ku bar mu duba mu taimaka ma wannan bawan Allah gaskiya yana jin jiki ga account number don Allah wani kan TikTok ya zana mini shi a pin number ga account number 602 Kensington Bank Kensington Bank Yalwaje Haruna number accounting kenan ita kuma za mu sa ta je ta duba shi ta ga inda yake a kan da yake a duba wannan bawan Allah don Allah da gaugawa ku bar mu yi kokari ku bar mu kokarta saboda Allah saboda Annabi a taimaka wa wannan bawan Allah in ku da kai kallo na kan ah, Facebook na san in kun gani kun ga mun zana number na sama shine ke kan topic dinmu shi yasa ban sani ba ko kuma anan ana iya a pin number i don't know uh, uh, i don't know She said, oh very good eh ga wani akan tiktok ta ya zana number amma ko kuma wa kenan ya na amin ko a one to account number kenan sannan kcity bank uh, yeah account number kenan dan Allah dan annabi jama'a ku bari mu kokarta saboda Allah mu taimaka ma wannan bawan Allah mun san akwai wasu 'yanci da ceto wala Allah yanzu za zo a taimaka ma wannan bawan Allah shi kaga wani ya ɗauko uh, sunan shi nan eh, eh, eh, rashin tsoron Allah shi ya je ya sa account ɗin shi kaga ya sa account ɗin shi shi a saka mai wannan kuɗi in kai haka tsakaninka da Allah in kai haka tsakaninka da Allah Allah zai kama ka amma kamin a yi haka ku bari a taimaka ma wannan bawan Allah ya samu abin da yake so a samu a yi ma wannan bawan Allah jinya don Allah don annabi ga account number an saka a nan pick comment i don't know this pick commenting ga eh jama'a uh, kuna gani gashi na pick na pin wannan account kan uh, tiktok yan tiktok un kuna gani yan facebook un kuna gani gashi na saki pin wannan account ajiya zakiya ke nawa zaki bayar a taimaka 49,000 uh, ya yi kamar almost uh, 49,000 ya yi kamar almost 80 to 90 dollars eh 80 eh hmm. wow very good alhamdulillah in ji ajiya zakiya marya matan sarki zaki wadata ta ba da uh, ah, 60,000 naira mun gode miki allah ya saka miki da alkhairi ajiya zakiya matana ta ba da 60,000 naira jama'a don Allah ku bar mu haɗa mu wannan bawan Allah abin za a bashi ya je a mai jinya yanzu wacce wai a wata da watanni kenan aka ce haka to yanzu mun san zai iya fi haka don Allah don annabi duk abin za a saka taimakon da za a yi ku bari kowaye taimako kowaye saka ku turo mini da receipt mu ga abin da muka samu a yi ma wannan bawan Allah jinya saboda Allah alhamdulillah ajiya zaki Allah saka miki da alkhairi wai za ta bada 60,000 naira mun gode miki Allah ya saka miki da alkhairi jama'a don Allah da nabi wanda kowa kai da ka saka dubu biyar dubu daya don Allah ka rubuta mana mu gani jama'a mu ga abin da aka ba wa wannan bawan Allah ya je ya yi jinya don Allah don annabi mu ga taimakon da aka yi wannan bawan Allah nawa aka bayar nawa aka taimaka ma wannan bawan Allah mu ga abin da aka taimaka mu abin da kowa ya saka nawa kowa ya saka abin da don Allah ya rubuta muna anan kowa ya kokari ya saka masa wani abu ya kokari ya rubuta muna anan in Allah ya yarda malam Ali na sarki zaki Allah ya taimake ka malam Ali nawa malam Ali na malam Ali dala ina sauka don Allah mu yi magana ya hakuri ina neman malam Ali na malam Ali nawa ina neman ka da jan ido don Allah don Allah jama'a nawa nawa aka bayar 300 3000 ga wani bawan Allah ga a, a TikTok wai ya ba da 3000 uh, ko duwa kuwa eh Allah sunan kan ga sunan ka ga ba zan yi kirawa ga wani kuma a nan uh, malam Buhari ah Buhari na Buhari na wai ya bada 2000 Allah ya saka maka da alkhairi Buhari ka saka ku saka masa mu ga inda aka saka barin kira wanda kirki da wannan account din mu gani a saka a bawa wannan bawan Allah a taimaka ma wannan bawan Allah salamu alaikum bawan Allah mata na ta baka dubu sittin wai ta bada 60,000 amin amin sa'annan ga malam buhari amini na ne shi ya wai ya bada dubu biyu a nan sannan akwai wani kuma kan, tiktok shi wai ya saka dubu uku Allah ya saka jama'a don Allah kowa ya saka wani abu kamar kan da malam Buhari ya saka a nan ya rubuta ajiya zaki ya kima zo kan Facebook zo kima ki rubuta mu gani wannan bari ya bane a mu ga abin da muka samu mu wannan bawan Allah mu ga abin da muka samu masa insha Allah eh yulash jama'a don Allah malam Ali Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi malam Ali nawa ah, na ga dazu kaman kana ne magana dokta na tana kira ban sani ba ko saboda no no no no Najeriya kake zana 100 dollars zana 60000 naira eh zana 60000 kawai kake kara ma naira ga wani kuma kan TikTok wai ya tura da dubu biyar malam nasiru malam nasiru wai ya tura da dubu biyar allah ya saka maka da alkhairi malam nasiru akan waye wai ya gode allah ya saka insha allah ka sa muna son ka ko amma muna so aja zaki mun gode aja 6000 ka rubuta 60000 da ki rubuta 6000 ka rubuta kare kare zero daya kare zero daya shi zama kin ba da 60000 naira Salamu alaikum, Hajiya Yulash. Tare da ke Hajiya Yulash. Hajiya Yulash a ah, wannan account din ajiye zake share na farkon kan wasu su ga kamar mai biki wasu bi. Eh hakuri wannan bawan Allah muna son ki je ki je ki duba shi a ga yadda za a yi. Kin ji? sa eh, eh, eh, nan mm, uh, akan ɗin da aka saka jama'a kuɗi na shiga yana shigowa eh kuɗi yana shigowa nawa kuɗi shigowa kuɗi nawa 1000 ya shigo from Suleiman very good again 1000 ya shigo from 1000 ya sake shigowa na'am 3000 ya sake shigowa from Usman Abdulrahman na'am 500. I should go from Palm Yusuf. Yeah. 8,000 naira from Siletex. Doctor. 8,000. Then 2,000 from Mamman Ali. Okay, then 2,000 again from Abdullahi Umar. Ah, ah, 2,000 from Ahmad. Ah, ah, ah, ah, ah. Alhamdulillah. 2,000 from Tahiru. So now we have 21,574 naira. Masha Allah, jama'a ba mu kai ko ina ba an yi kokari sosai an samu 20 eh, 21,000. Jama'a wannan bawan Allah eh, da aka ce lokacin da aka ce ka kawo 49,000 eh, nan wani shekara nawa kenan aka ce ka kawo wannan kudi? eh daga muryanka ya hakuri duba in baka ka daga muryanka ba kai kai wa kanka a a to ga ga kanin ga kanin ajiya mata na wai ranan juma'a shi ma zai ba da 30,000 ko 50 30,000 naira alhamdulillah a yaushe aka ce aka ya kuri na zuwa ga zainab daga tiktok ita ma ta ba da dubu biyu ga wani kuma dos ko menene ya ba da dubu takwas allah saka maka da alkhairi eh na ga credit eh shi kenan shi ke ganin nan eh Latex, 8,000 naira. Okay. Ah. Uh, ajiya zakiya ta ce za ta ba da dubu abinda bai shiga ba ba ta faɗi saboda ita ajiya yulash in insha Allah gobe na kabi na ajiyan turo miki da nima nawa da ka yi insha Allah very good kace yaushe aka ce ka kawo wannan 20 49000 eh, nan shekaru nawa kenan 2020 July aka ce ka kawo shi baka samu ba she bayan kwana bayan wata uku da ka kai shaka ce shaka ce kudin ya kai 40 eh, 94000 to tsakanin 94000 nan zuwa yanzu shekara nawa kenan shekara biyu to yanzu yanzu mun san in zaka koma asibitin nan ya kamata mu yi kokari ba mu samu ba mu samu masa kaman wani dubu ɗari uku don Allah ku bar mu yi ma wannan bawan Allah jinya yan tiktok da ke kallo da baku gani da kyau ga kan da yaron ya zama shekarun ka nawa Twenty nine years. Shi ne kai da nake ta ce maka yaro yaro yaro. Ah, wannan ba yaro ba ne, ba yaro ba ne, babban mutum ne. wayo duba kan da ya zama, ciwo kenan fabar ya zama haka. ciwo kenan ya bari wannan bawan Allah ya zama haka ciwo kenan ka duba kan da yake da jama'a wallahi ku duba kan da wannan bawan Allah nan yake yake a da ku duba shi ku duba kan da Allah ya sake masa rayuwa duba kan da yake a da very handsome guy very nice guy very handsome guy amma duba kan da Allah ya sake masa rayuwa jama'a dan Allah dan annabi mu kokarta Ah, Allah Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira saboda wallahi in ba ya zama dole ba ba wanda zai yadda ya ce wai a kawo shi a gwada wa duniya kowa ya ga cutar da ke damunsa to amma ya zama dole mutum ba kan da zai yi ba yanda zai yi dai haka zai yi fa ya samu lafiya to amma in Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira kai ciwon kama ba wanda ya sani ka tashi ba wanda ya sani gaskiya na tausaya maka jama'a don Allah don annabi a kokarta nawa aka bayar nawa don Allah kowa mai kobo mai naira don baka kaka damu wallahi ajiya yola shi ya sunan karamin kudin ku na jirai Najeriya nawa ne ma las las nan las kudin mu eh yanzu muna da 27,000 a'a la ina zuwa yanzu an kai 27,000 alhamdulillah ina nufin last kudin ku one naira ne ko dai akwai kasan one naira a'a daga 500 ne sai 1,000 a ba ma one naira ba one naira eh 500 guda daya sai a na ce Najeriya Najeriya ba ku da one naira kenan ko Ah, we don't have one naira, ba mu da one naira. She five naira, kuna da five naira ko? 500 naira muna da muna da 50 naira muna da 100 naira muna da 200 naira muna da 500 naira muna da 1000 naira to jama'a ko 5 naira ko 5 naira kake da shi don Allah don annabi ka saka ku bari mu taimaka mu wannan bawan Allah ko 5 naira ne ko 5 naira ne kake da shi don Allah don annabi 5 naira ne ba dai maka komi ba ba zai dame ka ba zai baka komi ba ko shi kake da shi dan Allah dan annabi ku bar mu saka mu taimaka ma wannan bawan Allah dan Allah dan annabi 60 a ajiya me 20 dan Allah jama'a ku bar mu kokarta ga wani bawan Allah ya bada nawa 20000 ko I will transfer 20,000 tomorrow insha Allah to Allah ya baka karfin yin haka Allah ya taimaka maka Allah ya baka karfi kuma Allah ya Allah kai sa ka manta Allah kai sa ka manta kuma ga account din ka ɗauki wannan account din don Allah ku taimaka a je a yi ma wannan yaro ne eh, eh, Allah yaro na baki na a yi ma wannan wannan bawan Allah nan a yi masa jinya don Allah jama'a ko bara a taimaka a yi ma wannan bawa Allah nan jinya eh don Allah don annabi ku bar mu taimaka mu yi mu wannan bawan Allah nan jinya jama'a ko nawa ne ko nawa ne ko nawa ne kaka ji nauyin kaka ji sunan shi nan nauyin bayarwa saboda kai ma baka san irin rufasirin da kai ma Allah zai baka zai maka gobe ba eh malam Nasiru ai naka mun mun fada ka ce ka saka 5000 eh, naira mun fada kan TikTok ok masha Allah malam Nasiru kan TikTok a ajiya shi ta riga ta faɗa wai ka saka 5000 naira jama'a don Allah da Adam kuma bari 8000 ne 8000 ne a ba shi ba akwai akwai wanda saka 8000 shi malam Nasir ya saka 5000 ya kuma rubuta kuma eh jama'a don Allah amma kuma kai kuma da baka da shi jama'a don Allah masu jin mu kai da baka da shi wala Allah Allah bai baka abin bayarwa ba kai ma za ka yi ka taimaka ma wannan bawan Allah in kai sharing wannan program in kai sharing wannan program wala Allah wani ya wani da zai bayar ya gani ya bayar eh Malam Adnan wai ya saka 1000 naira Allah ya saka maka da alkhairi Malam Adnan mun gode maka Allah ya saka kaga 1000 naira babban kudi ne mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi Malam Adnan Allah ya biya ka da gidan aljanna Malam Buhari shi ma wai ya ƙara wai ya ƙara 1000 naira ko wai matansa malam buhari wai matansa ta saka 1000 naira Allah saka maka da alkhairi ga kuma wani uh, malam abba akan tiktok shima wai ya saka 1000 naira Allah saka muku da alkhairi kai da baka da shi kai da baka, baka samu ka bayar ba kai ma in kai sharing kai ma kana da ladan ka ba wannan bawan Allah kuɗi kai ma in kai sharing wala Allah share da zaka share wanga program zai iya sa wani ya gani shi ma ya taimaka ma wanga bawan Allah kai ma da kake kallon mu kai da kake kallon mu a yanzu haka in kai share wanga program wala Allah wani ya gani ya taimaka ma wanga bawan Allah shi yasa dan Allah jama'a ku share mana wannan program ku share mana wannan program a taimaka ma wannan bawan Allah gaskiya na tausaya mai sosai a bawan Allah iyayenka suna nan a raye wayo a a a ga ajiya zakiya ajiya zakiya uh, wai ta ba za ta ba da 50 dollars to ina gani uh, in kika tura ma ajiya zakiya ta kwareki rasulul amin tana cikin eh okay ai oh to ajiya zakiya mata na ta gayyace yan kungiyarta na rasulul amin for married women isa ciki ɗaya ta ce da ta bada 50 dollars 50 dollars na ya kama 30,000 naira yau to Allah ya saka da alkhairi gaskiya mun gode mun gode mun gode mun gode mun gode ajiya zaki Allah ya saka miki da alkhairi to ta saka wannan program akan kungiyar su na uh, matan aure Rasul Amin for married women matan aure na Rasul Amin to ciki ɗaya kuma ta bada wannan 50 dollars Allah ya saka miki da alkhairi ajiya zakiya Allah ya saka miki da alkhairi mun gode sosai jama'a dan Allah dan annabi ku bar mu taimaka ma wannan bawan Allah kai da kake da 1 naira in gana kake kana da 1 CD ko menene insha Allah ka kwanta mu mun san kan da za yi wannan kuɗi ya kai ga ajiya yulash ita kuma ta je ta tsaya a yi ma wannan bawan Allah nan jinya amma kana maganan iyayenka iyayenka oyo iyayenka ku ku nawa suka haifa kuna da yawa kai karkashin kama akwai goma sha nawa goma sha biyu a raye okay to ajiya na kaiya ma abin karkashin ka akwai goma sha biyu she sama da kai nawa raye yanzu manka kadai ta haife duka eh, ita kadai tana da goma sha biyu aha abin da na tambaya kenan ita kadai tana da goma sha biyu hmm. oyo Allah ya raya eh, oyo she, she mahaifinka wani wani aiki yake kasuwa daga tsohon kasuwa zuwa sabo na to since 2008-9 Allah ya jarabce shi da karya arziki sai dai buga bugan da ake yi to ya zo yanzu ma bai fita ko ina ne saboda tsufa ya kama shi mahaifinka kuma ba ta sana'an komai ba sana'an komai don abubuwan da ke da su ne aka ce buga a sayar da wannan a da wannan a hada da abin da ake da shi a wannan wannan ciwon ka da mahaifiyarka ta sayar da komai da ta sayar da wannan ta sayar da wannan wannan ciwon kan gare da dame kan gare wannan ma da 49,000 ma da ake 94,000 ma da ake nema duk da ababen da mahaifiyarka ta sayar ba samu wannan kuɗi ba Allahu akbar Allahu akbar ga wani malam Salisu Umar wai ya ba mu 1000 naira Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi malam Salisu ajayo lash ya shigo ko ya shigo sarki a yanzu haka mun samu 40,000 naira. Allahu akbar, Allahu akbar, wow! wallahi jama'a kun burge mu, 40,000 naira? jama'a dan Allah ku bari ka Allahu akbar jama'a dan Allah da annabi kamin mu sauka wannan program ku yi kokari mu tara koda dubu ɗari a yanzu muka tara masa dubu ɗari saboda muna nema kai ga malam Ali nawa malam Ali nawa ya tura miki da 1000 naira malam Ali Allah ya saka maka da alkhairi malam Ali mun gode Allah ya saka maka da alkhairi malam Ali nawa wallahi malam Ali nawa ka burge ni Allah ya saka maka da alkhairi jama'a don Allah ga wani kuma wai ya da nan ai kai ga wani eh, nana kopa eh, daga kasar ghana wai zai ba da 50 ghana 50 ghana na nawa da ya zama mana cikin naira ma hey 50 Ghana nawa zai mana cikin naira Allah ya saka maka da nana kofa don Allah ka kwanta na mu kare kuma yan gana mun ga inda za a iya saka kuɗin ya sheje hannun ajiya yulash don Allah yan gana ku kwanta na mu ga kan za a samu a haɗa kuɗin ya samu aje a ba wanga bawan Allah a yi masa jinya saboda Allah jama'a muna neman akalla akalla ba mu samu ba a fara jinyan wannan yaro Allah kamin gafara a fara jinyan wannan bawan Allah mu samu koda 300,000 naira mu samu kamar dubu ɗari uku amma kamun mu tashi wannan program muna rokan jama'a saboda Allah saboda annabi ku bari mu samu masa dubu ɗari a yanzu kamin mu tashi wannan program mu samu masa dubu ɗari kamin mu tashi wannan program saboda Allah saboda annabi ku bar mu kokarta mu kokarta ba dan mu ba dan kiyauman mu dan Allah in kana da mamaci iyayenka sun rasu in zaka bayar ka bayar da ka bayar a sunan iyayenka da suka rasu kai musu sadaka in ɗa ne ko ɗa ne wani ɗanka ne ko wani ‘yarka ce ta rasu don Allah dan annabi ka bayar da sunanta ga wani ga malam Musa a takwaran malam Musa Sadu Sunna shi ma wai goben Allah ya kai mu daga Niger yake ko gobe Allah ya kai mu zai ba da 2000 naira Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya Allah ya baka ka bayar Allah ya baka ka bayar alfarma annabi da Qur'ani wallahi ku bar mu yi wannan sadaka a matsayin mamatanmu da suka rasu wannan bawan Allah Allah ya cece shi ya samu lafiya saboda Allah jama'a ku bari mu kokarta mu kokarta ba mu tashi ba ba mu samu ba ku bari mu samu koda kaman dubu ɗari saboda Allah saboda annabi ku bari mu kokarta in an gama wannan program ajiya binta ta kira ka kaji ajiya ilash ta zo ta ganka ga wani bawan Allah malam uh, mamman malam mamman gaddi gaddai ko malam mamman gadai wai ya aika da dubu biyu 2000 naira what mun gode maka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi malam mamman gadai. wai ya tura da 2000 naira Allah ya saka maka da alkhairi ga ajiya Zainab daga TikTok ita kuma wai ta ba da sadakan na yi sadakan 2000 naira uh, ga ma'aifanta ko wai ta, ta, ta saka 2000 naira zuwa ga ma'aifanta Allah ya Allah ji kansu Allah ji kansu da rahma Allah ya sa wannan sadaka ya kai gare su bijahi nabi sallallahu alaihi wasallam ah uh, shi yasa da ka zauna tsawon shekara biyu da aka ce ka fita rana kai kuma baka aiki balle ka je ka samu kai dakonka balle ka samu ka ci kuma da dakonka kake kake samun ka siya magani she ya ka kasance wannan tsawon shekara biyu Allah dai kawai in ka sa ba ba ban shi ya kuri ya ka kudin ya fi labarinka ka amfani samu a kuri sannan ga ajiya Maryam Mustafa ajiya Maryam Mustafa Allah ya saka miki da alkhairi wai ita ma za ta tura ki tura sannan za ta tura dubu biyu Allah ya saka miki da alkhairi za saka mana dubu biyu Allah ya biya ki da gidan aljanna ajiya Maryam Mustafa mun gode na san zaki bayar na sani ni na san zaki bayar Allah ya taimake ki sa'annan kuma ga kuma kan tik mu komo kan TikTok kan TikTok kuma ga eh wai me eh the sun, the sun ko sunan <laughs> kenan the sun the sun wai ya ba da dubu uku uh, daga matansa wow the son wai ya ba da dubu wai matansa ta ba da dubu uku Allah ya saka maka da alkhairi dubu uku matan shi guda biyu wai ɗaya kuma ɗaya matan kuma ta ba da dubu ɗaya wow the son ya ba da ah, Maryam nawa ta bayar nawa 200,000 ah Maryam Maryam sama kuri, <laughs> kake bari yi murna sannan 20,000 ka bayar ko dai 200,000 ok dubu ashirin Allah ya saka miki da alkhairi kan facebook ajiya maryam mustapha wai ta ba da dubu ashirin ba dubu biyu ba ne dubu ashirin mun gode miki Allah ya saka miki da alkhairi ajiya maryam mustapha uh, ah, you earn my respect na respecting a lot na gode sosai Allah ya saka miki da alkhairi ajiya maryam mustafa wai za ta ba da dubu ashirin mun gode miki sosai sa'an nan kuma shi bawan Allah da son da akan TikTok wai ya bada dubu daya eh, matan shi daya ta matan shi biyu ne ina gani daya ta bada dubu uku daya ta bada dubu daya Allah ya saka maka da alkhairi sa'an nan kuma ga eh, eh, hmm, sunan ga duhu duhuwa mm, duhuwa ko sunan abinda na ka ka rubuta kenan mm, duhuwa shi ma wai na sake na saka na wai na saka dubu uku Allah ya kai ladan zuwa ga ma'aifana to wai ya saka dubu uku Allah ya kai ladan zuwa ga ma'aifan shi amin Allah jikansu da rahma Allah jikansu da rahma Allah jikansu da rahma sa'an nan kuma da same uh, TikTok ga Abu Jaham eh Abu Jaham to masha Allah to Muhammad Abubakar na 2000 FC wani kudi kuma kenan ban san wannan kudi ba wani kudi da 2000 FC mun gode maka to ya dai shiga naira <laughs> ya dai shiga naira ya shiga naira insha Allah okay mu komo back to Facebook uh, Babayo Umar Babayo Umar waya saka 800 ko 800 naira babayo umar bauchi Uh, na saka 800 ya saka 800 naira Allah ya saka maka da alkhairi sani alhaji gambo sani alhaji gambo shi ma ya saka mana 500 Allah ya saka maka da alkhairi thank you very much uh, aja yola till now mun kai wannan dubu ɗari jama'a dan Allah ku bari mu tasha nan mun samu masa dubu ɗari ku bari mu tasha nan mu kokarta mu samu mu wanga bawan Allah mu bashi dubu ɗari mu bashi 100,000 naira ku bar mu yi masa haka saboda Allah saboda Nabi Aje yola shi an kai dubu ɗari Ah, muna da 44,000 naira 44,000 naira eh. shi yasa wayanda muka ka karanta da yawa akwai waɗanda suna sun faɗa ɗin ina ga kamar akwai waɗanda bai shigo ba ke wayanda suka wayanda na read yanzu na gani kuɗin ku na on pending maybe wasu kuma wala Allah duba eh, jama'a don Allah ka ku pledge in ka pledge har muka karanta wani zai tsammanin an samu abin da ya kamata a yi ma wannan bawan Allah jinya kamun ka saka ka make sure kamun ka zana ka rubuta ka make sure ka saka dan Allah dan annabi ita kuma wannan baiwa Allah na yarda da ita sakani da Allah da annabi na yarda da ita sam kuma ita za ta je ta duba ta tsaya a kansa kaga za mu bata wahala ita kuma za ta yi ne sakaninta da Allah da annabi za mu bata wahala za ta tsaya ta yi tsakaninta da Allah da annabi shi yasa dan Allah ku bar mu yi mata shi mu mata gaskiya dan Allah ku bar mu mata gaskiya ita wannan baiwan Allah a ah, yanzu kai yanzu kai yanzu kai da aka ce kaka fita eh ba mu ajiya ajiya Maryam ke kake damu ko na karanta naki ah, na sani ke gobe zaki bayar na sani naki gobe ne na sani ba damuwa gobe zaki bayar da dubu ashirin Allah saka to yanzu muna jin ka tsawon shekara biyu da aka ce kaka fita rana kaka yi kaza iyayenka kuma gashi nan su ne ba su da shi mahaifiyanka duk abin da ta siyar gaba ɗaya bai kai wannan dubu eh, bai kai wannan 94,000 94,000 a cikin eh, hausa ya za a caji ya yi rashi dubu nawa kenan Dubu casa'in da hudu. Dubu casa'in da hudu. Dubu casa'in da hudu ba duk abin da ta siyar nata gaba ɗaya ba samu wannan dubu casa'in da hudu ba. Allah ya sa a samu wani bawan Allah a nan. A a a a a ga wata 'yar ajiya 'yata 'yata wadda ta bada kudin Ghana ne 200 Ghana 200 gana din nan ajiya hamdilov ajiya hamdilov ajiya hamdiya kenan hamdilov za ta bada 200 ghana 200 ghana nan uh, i don't know i don't know zai iya yayi zai iya kai kaman uh, kaman maybe dubu goma ko dubu goma sha biyar i don't know she ta aika sannan she ta aika sannan eh, eh kaman dubu goma ne ko dubu goma sha biyar shi sa kuma abinda muke roka Allah ya sa a samu wani bawan Allah a cikin mu anan da zai iya taimaka ma ma'aifin shi domin wai ma kace ka ya aje ya nawa goma sha tara sannan ka kana ganin in ya samu aiki zai iya yi ko Allah sa a samu wanda zai iya ya ba wa ma'aifinsa aiki ko ma'aifiyansa aiki Allah ya sa a samu wanda zai iya ba ma'aifinsa ko ma'aifiyansa aiki su samu abin da za su rufa ma 'yan bayan kuma asiri yau shi ne fa abin ya zo a kansa a cikin wannan family aka rasa yadda za a yi da shi duk abin da aka siyar gaba daya a cikin gidan ba samu 94,000 ba ya sa yau tona asirin nan ya zo masa duniya kowa yana ganin wannan bawan Allah abin da sa nake kira wannan tona asiri kaga wannan bawan Allah da muka sa shi nan Wala ko ya samu lafiya gobe ya zama masa dole ne ko ya samu lafiya gobe wani ya shi zai iya tuna a ba wannan ba Allah ka zane musa taimako ba ka gani ko to Allah ya sa a samu wani bawan Allah a cikin mu anan da zai iya ba ma'aifin shi ko ma'aifiyan shi aiki da za su ciyar da kannin shi da yayannin shi kannin shi dai kannin shi a ciyar da kannin shi saboda su ma su samu abin da za su ajiye ma kansu ko da in Allah ya iya ya sa mutum a cikin family din dangin ninsu wani ko ciwon kai ne ba she irin wannan tona asiri ya zo ba iyayen su samu abin da za su su duba kansu da kansu muna rokan wannan dan Allah kai da kake da aiki kake ganin za ka ka iyayen shi ka ba su aiki su samu abin da za su ci su duba 'ya'yansu da shi dan Allah kai ma muna maka maraba da haka dan Allah mu yi saboda Allah mu samu abin da zamu mu taimaka ma wayannan bayan Allah sannan mu kuma da muke jin wannan program gaba daya Allah ya rufa muna asiri Allah ya rufa muna asiri mu duniya da lahira wallahi ko ya zaka samu kanka cikin wani yanayi to ka gode ma Allah ka gode ma Allah saboda baka san gobe ba wani irin yanayi Allah zai saka ka kuma insha Allah wannan bawan Allah za mu bibiye lafiyansa inda aka kai abin da aka yi duk abin da aka yi jama'a za mu nuna muku kan da muka zo da shi fili haka za mu nuna muku har Allah ko kuma da kuke taimakon muku taimakon mu da addu'a har Allah ya ba wannan bawan Allah lafiya insha Allah shi yasa ina gani za mu duba a nan mu tashi kai da kake da abin da zaka taimaka ga account number din an saka a nan account number din 100 100 a jama'a zan fara kira muku a ah, account number din ku ji da kyau 100 1198602 Kisitin Bank sunan account din Yalwaji Haruna account number din kenan jama'a mu kokarta mu taimaka mu wannan bawa Allah na ga wasu na kira ai wasu na barin ba su dama in ji su ah, na so mu tashi kenan amma ba mu ba su dama mu ji su anan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum warahmatullah wa alaika salam kola ya sunan karga ina ke kira wa alaikum salam malam kana magana eh kana magana da abdurashid daga nan jihar kebbi Nigeria ya kuri tsaya ga nana kofa wai nana kofa kana gane zaka ka tura cd a cikin wannan account ya shiga ban sani ba amma in dai bai shiga ka na iya baka ajiya ajiya ajiya ajiya zakiya ajiya zakiya ya hakuri ajiya biyu yana kan layi ta sauka eh ina zuwa ga kuma eh, wasu na tambaya yan Ghana wani dan Ghana ba zai aika kudin ba in dai ta taimaka muna mu sa a mobile number ta wanda zai saka ya saka ya so a ta ita aika ma ajiya yula saboda a samu abin da za a kira mini ta eh, ko ok to bani eh gaskiya ma'azu very good eh to amma ya zai shi ma rubuta namban shi nan amma na zuwa in na gama eh na na kofa in na gama na ku duba kan topic din in ku duba kan topic din na kuma kara account eh, mobile number Ghana yasa kai da zaka saka Najeriya ka saka kai kuma da ka saka Ghana ka saka ka saka a Ghana a tura ma ajiya yu'lash kudin duka a tura mata kudin duka yasa kai da in kana kake Ghana kake ganin zai baka wahala ka duba saman kaga mun saka mun pin barin kara ma tun yanzu kira min ban shi ajiya zaki eh kira shi yanzu nan kira shi yanzu nan ya so in duba in kara account number shi mobile number shi a duba a taimaka ba wannan bawan ba. Hmm. Ah, ok kola salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola alaikum salamu rahmatullahi to kola ya sunan karga yana ke kira sunana abdulrashid usman ina kira daga nan kebbi state da ke Najeriya. Ok, to uh, muna jinka. da eh, dama shawara guda biyu ne nake so in bayar a nan. Za ka ba mu kudi ko za ka ba mu shawara? Ba ne ba ku shawara. <laughs> to ba mu shawara. Aja Yulash. Kina neman shawara? A nan muna neman shawara. Eh? taimakon kuɗi muna neman taimakon kuɗi wa bawan Allah dai shi ba mu so shawara kenan ko eto eh to wannan dai ba gurbin shawara ba to ba Allah muna jin ka yau ba program wannan an riga da an yi Allah dai ya biya mu amin amin amin amin muna jin ka eh, kamar yadda na ga ɗaya daga cikin shawara da nake so in ba su a kamar waɗanda suke cewa ba su iya tura kuɗin ka eh. kaga tun da ku yardu ne a wurinmu to su kuma kuna iya neman wasu da suke yardaddu a wurin ku waɗanda za ku ba da account number ɗinsu na kasarsu domin su ba su wa kuɗi ta eh. hanyar su. Eh ka gaskiya ne, ka gaskiya ne. Wannan ya zo impromptu gaskiya ne saboda akwai wani bawan Allah da ya taba gaya mini daga Libya wai kowane abu za a yi shi yana aika da kuɗi. shi yasa a saka a ya iya a bashi ya taimaka ya aika ko menene ya yi magana dai haka nan dai amma most important din wayanda ba su da lafiya dai Allah sa dai wala Allah kamun ma aje ma za je nisa mu kusa kusa ma mu mun samu mun taimaka musu yana da kyau maganan ka gaskiya ne za mu yi kokari mu ga mun samu hakan Allah ya yarda abu na biyu kuma shine na da kyau cikin bayananka time by time ka dinga nuna yadda mutumin yake can baya da kuma inda yake a yau. Ai insha Allah ko ina za su insha Allah maganan ka gaske ko ina za su da yi masa jinya abinda za yi duka mun zo ajiya lashi ta turo mini a hotunan da wasu ababa ko menene akajiya ya lashi akajiya binta ya kwanta cikin su sun turo mini ni ma ka turo mini a na saka muku a nan Allah ya ba shi lafiya that's most important ka gane shi sa ga nan ban ganan ma yanzu haka eh, eh, zan saka eh, number na eh na so su aika da shi direct ita ba ta ta aika da direct okay mun gode maka ba wallah kai ka sauka mun gode Allah saka maka da alkhairi very good eh shi ya aika aika musu gaba aika musu direct ban sun kome biyo wuri na Uh, ah, ga kuma mo, no, mobile number na ghana uh, mu, muhazu muhazu is eh, muhazu muhammad muhazu muhammad ok ga no mobile money na ghana uh, shi ma 050591850357 eh, mobile money na ghana kenan insha Allah wayanda ke ghana su ma sun su taimaka zuwa ga eh, in ya shiga duka an aika ma ajiya yulash abin da aka samu insha Allah ja duba wannan bawan Allah kaji shi sa muna roka Allah ba kai da baka da lafiya kai zaka muna addu'a kenan mu tashi ko amma kamin eh ga jama'a ya kuli to bar mu ba yan tiktok din nan ga wayanda suka babba da kuɗi na ga suna kira bari mu ji su ko za su kara muna ne wala la za su kara ajaye la shola da su kara muna kuɗi ne to Allah ya sa eh wala la za su kara muna assalamu <laughs> alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum wa alaika salatullahi ta'ala barakatu kola ya suna karga yana ke kira kana magana da abubakar abban jawad to mala bakar ya ah, koyi daga muryanka kaɗan yawa kana magana da abubakar abdullahi abban jawad to mala bakar muna jinka daga nan abuja najeriya masha Allah mun ga sadakanka Allah mun gode Allah saka maka da alkhairi amin amin nace shawara um, ko in ce shawara ko ba shawara ba dai haka eh. akwai Eh, wani bawan Allah a nan garin Abuja eh. ban san inda wannan mara lafiya yake ba na'am a Najeriya eh a ina kake bawan Allah mara lafiya ya eh, bari ya ji ba su ajiya baki na shi wannan bawan Allah ya yi kaurin suna sosai wajen taimakawa irin wa'annan eh in ta samu sunansa Dr. Ahmad Isa mai barkati Family Radio na'am Eh, insha Allah in dai hadda har zai samu koda wannan daukan nema hmm. so in Allah ya yarda zai taimaka sosai biye da yadda ake tsaka insha Allah insha Allah sai kai gare shi Allah sai kai gare shi insha Allah mun gode Allah ya saka maka da shi zuwa gare su amma in Allah in ya duba ni insha Allah ina sa ran Allah ya za sa eh ina da akwai akwai yar uwata akwai yar uwata daga Abuja in maybe sun neme ta ya ta present zuwa gare su ajiya binta in Allah ya yarda eh eh assalamu alaikum mun gode alright to eh, ah, ga wani bawan Allah shi ma ya taimaka mun gani shi ma yana so ya magana assalamu alaikum ta'ala kola ah, assalamu alaikum sarki zaki wa alaika salam bawan Allah ya ah. sunan ka daga ina ke kira Nasiru Sadiu Malam Nasiru Malam Nasiru kai ka ba mu dubu biyar ai ko oh. eh na tura da din ma akan WhatsApp ɗinka da kuma akan ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi ne ne kamar ni kake taimakawa wayyo nagode ubangiji Allah ya kare ma ƴaƴanka da zuri'arka gaba daya mun tare da kai tare da kai nake bin program ne kamar taba jin dadi ba irin yau Allahu akbar taba jin soyayya ka a zuciyata ba kamar yau nagode Allah ya saka maka da alkhairi kamar sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tabbas wannan ya tabbata wannan ya tabbata wannan ya tabbata iyayenka ba abinda zai hana shiga aljanna alfama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nagode Allah ya saka da alkhairi amin annabi Muhammadu ya san shiga aljanna amin abinda kake yi gini ne mai karfi a ci gaba da yi nagode nagode assalamu alaikum wa mun gode mun gode mun gode Allah ya saka wallahi kamar duk mutum mutum ya bada sadaka kuma yana jin daɗi ya bada sadaka wallahi shi musulunci Allah ya bawa Allah Allah saka maka da alkhairi mutum fa shi ya bada sadaka kuma shi ya kira yana munna ya ji dadi ya bada sadaka wallahi bawa Allah ka burge ni ka burge ni sosai Allah saka maka da alkhairi mun gode maka mun gode maka wallahi shi ya bada sadaka kuma shi ya kira yana murna yana murna ya ji dadi ajayila shi kana so ki magana ko eh me sunan shi ya ce ya bada 500 ya bayar ko 5000 ne ya sa shi wannan bawa Allah 5000 eh, eh, ya rubuta to eh, ni na <laughs> bari mu ji malam an tiktok ya kuri ga malam eh ban to bari na duban gani ah, assalamu alaikum malam buhari nawa wa alaikas salam malam buhari nawa sarki zaki ina wa barka da wuni ka san abin da kake burge ni malam ban taba zuwa nan muka ce zamu nemi sabilan wani baka baka saka wani abu ba na ce kullum in dai muka zo a nan muka ce zamu nemi mu wani fi sabilillah shi ka saka kuɗi kullum mu dai mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi malam Buhari Allah ya saka maka da alkhairi muka ce taimaka mana Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi amin amin ga iyaye ga baki daya amin amin amin ya rabbi amin summa amin amin summa amin na'am kuma sai addu'a Allah ubangiji ya ba wannan Allah ba bawan Allah lafiya amin ubangiji ya saka fara ne amin amin amin amin dan dan jan hankali kaɗan duk da ba lokaci wato tsakani da Allah al'umman musulmi a Najeriya mu rinka taimaka ma irin wayannan saboda kamar ni yankin da na fito tunda sunan wannan shafin Rasulul Amin wallahi akwai irin asibitoci kamar irin na missionary haka wasu sai ka ji sun dauki nauyin musulmi sun mar treatment ya warke wallahi wani daga nan sai ka ga an rinjaye shi ya canja addini to ya kamata wannan kalubalen ya zama musulmi domin Allah ya zama kalubale ma musulmi a Najeriya. Saboda Allah zai tambaye su masu hali wanda Allah ya ba su wani abin da za su taimaka ba su taimaka ma masu irin wannan yanayin ba har wani ya koma wani addini daban to wallahi kana da kamishon a wurin Allah dai har kana da karfin da za ka taimaka baka taimaka ma masu cikin wanda suke cikin irin wannan halin ba. Allah Ubangiji ya ba shi lafiya kuma Allah Ubangiji ya ba mu abin da zamu rinka taimakawa ne da gurguru in irin wannan abu ya taso Allah ya rufa asiri ka kuma Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya cika mahaifi amin malam buhari Allah ya raba ka kuma da hajiya lafiya amin amin amin godiya nake godiya nake malam buhari Allah ya saka maka kai ma da alkhairi mun gode sosai mun gode mun gode mun gode Allah ya taimaka amin ajiya yulash kamin mu eh kamin mu tashi nawa muka samu wannan baban Allah hannu mun samu dubu arba'in da kudu da ɗari takwas a hannu. Bawan Allah nan dubu biyar ya aika ga shi nan ya turo min da receipt din. Ok, to dubu biyar din ta shigo ba me wani suna ne a kai? Eh, ina zuwa. Ah, ga ma ga ina zuwa kamin kira sunan ga malam ga malam Ali masoyin sarki zaki. Allah ya kiyaye mini kai malam Ali. Sunan sunan shi eh, eh, malam Ali muna jinka. ka. wa alaikar salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam alinawa eh, wanda ya ya sauka shi sa na kira. wayyo Allah ya saka maka da alheri malam alinawa wallahi Allah sarki na'am wato in mutum ba Najeriya yake ba ko an ce mai wasu abubuwa na faruwa mutum bai iya ganiya sosai na'am iyaka dai rayuwar Najeriya kawai dai Allah dai ya sauka ni ba wai sai an tene sa ba ni ni ko an goma na san wanda jinya ta kai shi asibiti mm. kristan sun ka ɗauki nauyi ne yanzu yana nan duk family ɗinsu musulmai na amma shi kristan na yana da ƴaƴa da komi inna lillahi saboda ya yadda da abin da sun kai mai akan haka ya zama kristan kuma sun biɗo mai aikin yi wayyo saboda haka mutanen mu in za su ɗauki kuɗi kuma Allah ya ba in ka zo Najeriya sarki musulmai sun yi kristan kuɗi eh eh eh, eh abin wannan gaskiya ne abin na daban mamaki the richest the richest man in Africa dan arewa ne kuma musulmi ne richest king na najeriya gaba ɗaya an tara sarakuna gaba ɗaya najeriya sarki wanda ya kowane kuɗi dan arewa ne kuma musulmi ne bahaushe <laughs> in kuma an zo gwamnoni gwamna daga arewa wallahi shi ya kowane gwamna kuɗi daga cikin gwamnonin najeriya amma kuma a da yan kuma za ka gane mu kullum daga ciwo in ka je asibiti haka za ka tarar da patients ga sunan wasu ma ba ma jinya suka yi ba sun yi tabbatun ciwon da ke jikin sun kama roƙon kuɗi don samu abin sun kaci abinci. Mm. wallahi mutane kowa ya ji tsoron Allah wanda Allah ya ba naira dubu cikin akawun ne in naira goma ya gaina isa naira ashirin naira hamsin kowa ya sa gwargwaron hali ne Allah ya sa abin da aka mutum wani lokacin in ta wannan ta wuce baka san sadda ta za ta zo ba rashin lahiya ko Allah na iya jaraba ne tunda ka gode shekarun last how many years gashi yadda yake lahiya yanzu kuma ga abin da Allah ya yi da shi wallahi wallahi malali wallahi saboda aka muna addu'a Allah ya bashi lahiya kai kuma wannan shafin da ya zama ma shafin yan Najeriya ne <laughs> ba shafin yan Najeriya ba shafin yan Najeriya ne yan Najeriya aka dora ma aure shafin ka yan Najeriya ka zuwa da complain a duba musu yan Najeriya in sun yi lostin in family din su nan suka zo a duba musu yan Najeriya malamai nan suke zuwa suna karatu na'am saboda haka abin da aka wa yan Najeriya ka riga ka musu sarki in Allah ya saka ma da alheri Allah sa wannan aiki ya zama sanadiyar tsira gare ka kuma Allah ya shirya ma iyalinka amin amin mala Ali wa Allah Allah ya gafarta musu amin Allah ya hada mu da mu da su da ku duka Allah ya hada mu aljanna firdaus amin amin Allah ya baka lafiya Allah ya nagode amin wa sallallahu nagode sosai malam Ali wa Allah ya saka maka da alkhairi za mu yi magana mun kare okay ah, jama'a yanzu da ya kamata ku bari mu duba eh, ga mutane biyu kuma su kawai su yi magana mu sallami wannan bawa Allah nan da bai jin daɗi insha Allahu mu duba mu ga from monday dai ya fara zuwa asibiti in Allah da kan ranar litini dai in Allah da mu ga wannan bawan Allah ya fara an fara zuwa da shi asibiti insha Allahu insha Allah Niger state eh, yana to okay eh, inda yake kenan please Ah, ga wani a ah, baiwan Allah Aisha wai a turo mata da account number din um, uh, jama'a da ke kan TikTok ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu caller from TikTok jama'a da ke kan TikTok in kuna ji na ku sake rubuta wannan account din ita uh, wannan baiwan Allah Aisha Ajiya Aisha ta gani shi yasa jama'a da bibiyan mu akan ah, okay very good ga wani bawan Allah ya rubuta ga account number din aji Aisha kina kallo 100119862 Kensington uh, Bank all right um ga, wata baiwa Allah ma ta rubuta mina kan WhatsApp wan turo mata da account number din na kuma tura mata da account number din yanzu yanzu nan ita na tura wa account number. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ba wa Allah. Amma alaikum salam sarki zaki barka da warhaka. A a ga baiwan Allah mai suna Khadija da ta bar na tura mata ta rubuta mina kan WhatsApp yanzu yanzu nan na tura mata kan whatsapp wai za ta ba da dubu ashirin 20,000 naira to ajiya khadija in kina ji na ban san inda ke kallo na inda kina ji na dai don Allah ki kokarta ki aika da kuɗin yanzu mun gode miki Allah saka alkhairi bawa Allah ka ji ajiya khadija za ta tura maka da dubu ashirin ko amin amin amin mun gode alright to amin to ah uh, scholar ya suna ka ga nake kira Eh, suna na Adnan Alawi ina kira daga garin Katsina. To ma kan nomba nake so ne kuma na ga yanzu an yi wannan dinta. Ah, ah, ah, Mala Adnan to Mala Adnan no za kai ke damu Malam Musa Sadu suna ko? Eh? <laughs> Abokin Malam Musa ko? <laughs> Abokin malaminka, eh, Malam Musa malaminka ne. <laughs> Nawa za ka ba mu? Eh, nawa za ka ba mu in ga wa Malam Musa? Eh, insha Allah zan sa dubu biyar. Allahu akbar masha Allah mun gode maka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi. To Malam Musa Sadu Sunna ya jika, Zaka Za ka saka mana dubu biyar Allah ya saka Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode mun gode Malam Adnan wallahi mun gode mun farin ciki sosai. Ah to kuma mu doki last kola. Mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. alaikum assalam wa rahmatullah sarki zaki kan halak alhamdulillah wa anta كيف اليوم ah, ah larabcin nan in kai in ni kada ke ji mai jinyar nan bai jin larabci ya jayo lashi ba ta jin yaren she ni kade masu kallon mu ma duka gaba ɗaya ba za su ji ba she ni kade sai mu yi hausa sarki zaki sharif eh, mulai bashir ke tare da kai masha malam sharif sai a turo ma a kan ɗin, amma gobe ne zan dan sa wani abu Allah ya yarda masha Allah malam Sharif Allah ya saka maka da alkhairi mun gode ga account number ɗin an rubuta a nan ban sani ba in ka ji ne doki biro ka rubuta doki biro wani waya wani, Oli. Eh, telefon a cikin a cikin larabci yake ke yake cewa? Jawal. Eh, okay, masha. Na na na baka sani bane da da na gwada da na nuna maka. لا كيف انا عربي بعبر عن جدا انا حبيب حبيب الشيخ احمد التجاري to masha Allah <laughs> Allah ta'ala yanzu ashirin din nan ta shigo na wannan Khadija ko? Masha A a a Khadija Allah saka miki da alhairi ina ke kallon Khadija. Ahmad Aisha. Ahmad Aisha dubu ashirin Allah ya saka miki da alhairi mun gode. To a malam Jawad ka ya hakuri ga akan nan ba ɗaya zan kira maka rubuta. To sifir eh, wahid sifir sifir. واحد صفر صفر ايه ايه تسعة ثمانية نعم ستة صفر نعم دبيو كما نعم ما شاء الله شكرا اه اه اه باكا دي تتورو بفا وانغا عائشة واندا ba fa كان تيك توك ينزلنا tambaye da muka sayar mata account din nan Aisha Aisha Aisha Ahmad aha Aisha Ahmad ita tura wannan dubu ashirin eh ajiya Aisha Ahmad Allah ya saka miki da alkhairi yanzu yanzu nan ta request muka bata Aisha Ahmed Allah ya saka miki da alkhairi ah, kudinki ya shiga dubu ashirin dubu ashirin 20,000 naira Allah ya saka miki da alkhairi wannan kudi ya shiga mun gode mun gode mun gode Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya kai ladan zuwa ga mamata alfarma annabi da Qur'ani shi yasa gaba ɗaya nawa muka samu kenan to sarki na Hajiya Khadija ma ya shigo 20,000 a a a a a a a kiga har na cross kafana har na cross kafana na ina ina alfahari yanzu a a alhamdulillah ajiya Khadija Allah ya saka miki da alkhairi ajiya Aisha ga kuma 2000 from Muhammad Yusuf to wani Muhammad Yusuf to wani Muhammad Yusuf kallon wannan program a'a a ah, ba shi ba shi oke wani mai kallon mu yanzu masha Allah shi ke da wani mai kallon mu ke nan yanzu ma to to to to to to eh. eh amma sarki yanzu ka duba wancan da yace ya bada 5000 din nan eh a duba tela din nashi maybe to akwai dai wani 500 ba ba damuwa ba in wala lan ya shigo wala daga baya zai shigo amma nawa kenan muka samu sun yi ne ba su saka ba Allah da ke kallo mu da Kano kace ka saka ah shi wannan ba Allah ya turo mana da 5000 ya turo da receipt gashi nan nan ga ya shigo ya turo da receipt eh. to kin gani tamam tamam kake bari kake bari larabci na yayi yawa ya zo ma can ma ya isa yanzu ya faɗo eh sarki yanzu kenan alat din ya shiga masha nawa kenan muka samu to yanzu muna da dubu casa'in da ɗaya da ɗari bakwai jama'a ni na ce muku ba zan tashi ba sai mun samu dubu ɗari in kuna so in tashi eh, sai ku cika muna da 91,000 naira 700 ina neman wanda zai saka zai cika mana wannan 9,000 naira nan mu samu dubu ɗari. Insha Allah za mu samu. A ni dai ni na ce miki ba zan tashi wannan wuri ba shi mun samu dubu ɗari. Jama'a dan Allah da Annabi ina so wani ya saka yanzu yanzu nan. Wani ya saka 9000 nan a cika 9000 nan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ba bawa Allah. Dan Allah ina neman wani mai kaunan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka muna wannan 9000. Assalamu alaikum bawa Allah. salama ba Allah ko dan ajiye ka ne kana jin kana jin kana jin programin barin ajiye ka wanda zai kira duka yi kokari ya ajiye da ke jin a ga wani bawa Allah yanzu nan wani masoyi na wai ya saka 5000 ko sarki zaki from here someone sent 5000 naira oh wai wani bawa Allah yanzu nan wai ya saka 5000 naira to ni in dai ga an samu wannan dubu ɗarin insha Allah a dai samu dubu ɗarin yanzu a dai samu dubu ɗarin ga wani bawa Allah turo min da receipt um, ya saka 5000 naira wala Allah shi ya shiga assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola yawa ina ga to nashi ne ya shiga kenan a kashi eh. sunan shi eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kola daga tiktok assalamu alaikum Salamu alaikum. Alaikum salam wa sarki zaki. Ya sunan karga na ke kira? Alhamdulillah. Sarki an cika ta 9000 din nan. Ah ah ah ah. dan na ce a sa 9000 wani ya sa 9000 yanzu nan. Eh an saka 9000. Kash. Ah Aisha fa still Aisha. Aisha? Aisha Ahmad. Aisha Ahmad kan TikTok da na ce a saka 9000 kin kara 9000. Aji Aisha ban san ki ba ban san ki ba amma Allah ya saka miki da alkhairi. Allah ya kai ladan zuwa ga iyayenki Allah ya kai ladan in suna raye ne Allah ya ƙara musu daraja in ba su ne kuma Allah ya musu alfa Allah Allah ya kai wani addu'a ma zai yi miki ba ni na rasa wani addu'a zai yi miki Allah ya saka miki da alkhairi ajiya Aisha mun gode mun gode da na ce ta kara 9000 ta kara muna wannan 9000 to Allah ya saka miki da alkhairi mun gode sosai bawa Allah ya sunan kirge na ke kira Sunana Muhammadu Sunusi ina kiran ku daga Maiduguri Borno State. To muna jin ka Malam Muhammadu Sunusi. Sarki zaki Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saka maka da alkhairi. Tare da kai, tare da kai, tare da kai. A ire alherai da kake gaskiya ga shiryar da jama'a ga kuma ire taimako da kake Allah ta'ala ya sa ka biya ka mun na gode, na gode. Allah sa saka maka da alkhairi na na gode, gode, na gode sosai bayan haka ni ma zan tura 5000 a a a 5000 zaka tura kai kai kai kai malam sanu sai Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode mun gode mun gode ga kuma wani malam awal muhammad akan tiktok yanzu ga shi ma wai ya saka 5000 ko zai saka ne mun gode maka Allah ya saka maka jama'a muna neman 300,000 naira mun yi kokari yanzu mun samu 100,000 naira sauran 200,000 naira jama'a don Allah ku kokarta mu samu wannan insha Allah ina son kan da safi kafin mu tashi bacci aja yolash ta kira ta ce mini sarki mun samu wannan 300,000 naira she ta kama hanya zuwa ta je ta kai shi asibiti a kai shi aje a yi masa jinya insha Allah muna rokan Allah kuma mun san zamu iya mu yi in Allah ya yarda na san zamu iya mu yi eh wannan shi na wannan shi na account number eh eh shi na account number kira ji kira account number din ji um, 100. Yeah. 119. Uh-huh. 8602 Keystone. Account number din kenan. Account number din kenan. Alright. Mun gode. Allah ya kawo ka da alkhairi malam Sanusi. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode. To jama'a mun aje ku a nan kenan. Na yi alkawari shi na samu dubu ɗari kamin tashi. To gashi mun samu wannan dubu ɗari. Sauran dubu ɗari biyu muke nema. Don Allah jama'a ko karta a samu masa wannan kuɗi a kai shi asibiti to uh, ajiya kina da maganar da zaki eh to maganan da zan yi shine gaskiya a kamin ki magana maganan ki a maganan ki samu hakuri kamin ki magana kamin ki magana aja yolash ina zuwa kamin ki magana ko wani bawan Allah a nan malam mashit ko wai shi ma ya bada ni ma na saka 5000 to Allah saka maka da alheri mun gode maka sosai da ka saka mana wannan 5000 okay to yanzu ci gaba da maganar ki to muna godiya wasu bayan Allah da suka saka wannan taimako wannan bawan Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da mafificin alkhairi ubangiji Allah ya saka musu da aljanna madaukakiya aljanna firdausi amin kai kuma muna roƙa maka Allah subhanahu ta'ala ya ƙara ƙarfafa maka gwiwa wajen aikin nan na alkhairi da kake yi kamar yadda nake jin bayan Allah nan suna ta cewa wajen ƙarfafa maka gwiwa a waɗannan ayyuka na alkhairi to ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya sa ka zama jagora jagoran farar tafiya eh Allah ubangiji ya kare ka da dukkan sharri Allah ya sadaka da dukkan alkhairi ubangiji Allah ya karfafa maka gwiwa ya karfafe ka akan wannan ayyuka naka na alkhairi Allah sanya ya ji dan iyayenka ya gafarta musu ya musu rahama a a a a ga asabe asabe asabe umar wai ta mata ba da 10,000k 10,000 naira a'a mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode 10,000 naira Allah ya saka miki da alkhairi mun gode thank you very very much mm. to ah, bawan Allah yanzu kai za ka yi muna addu'a muna neman addu'a wurin mara lafiya ne kai kai muna addu'a yanzu mm. muna jinka amin amin amin bai san yayi bai da shi ubangiji Allah ya hore masa Allah ya bada amin wanda ya cire wani a cikin hukunci rayuwa ubangiji Allah ya cire masa duniya da amin amin amin kara amin kara sallallahu alaihi wasallam to mun gode salamu alaikum mun gode mun gode mun gode